Hanyar adalci darasi na saba'in da shidda Makiyayi mai kyau Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. ta wurin yin haka za mu sami salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. ina da murna yau in kawo muku wa'azin hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ji Ubangiji Yesu ya faɗa ma almajiransa cewa, Dole ya mutu a Urushalima, ya kuma tashi daga matattu a rana ta uku. Yesu ya sani, an haife shi cikin duniya domin ya zubar da jininsa haɗaya mai ɗauke zunubi. A wancan darasi kuma mun ga yadda Ubangiji Yesu ya bayyana girman ɗaukarsa sa'ad da yana bisa kan dutse tare da uku daga cikin almajiransa, fuskar Yesu ta haskaka kamar rana, tufafinsa sun yi walƙiya da farin haske mai tsarki, ta haka ɗaukar Allah wadda take zaune a cikin Yesu ta bayyana. Yau muna son mu ci gaba cikin Lanjila mai tsarki. za mu ji yadda Ubangiji Yesu ya kwatanta masu binsa da tumakin da suka wadata da zamansu. Mun riga mun gani cikin littattafan annabawa, so da yawa Allah ya kwatanta ’yan Adam da tumaki batattu waɗanda ba su da makiyayi, amma Allah baya son ’yan Adam su hallaka kamar tumakin da ba su da mai kiwo, shi yasa daga sama ya sabko da wani gagon makiyayi domin ya bi da mu cikin hanyar salama, ya cece mu daga makiyinmu mafi muni, wato, Shaiɗan da zunubi da mutuwa da gidan wuta. Ko ka san makiyayin nan mai kyau wanda Allah ya aiko ma ’yan Adam, idan ba ka san shi ba, sai ka saurara da kyau ga darasin nan. Muna karatu a bishara ta hannun Yohanna, Sura goma Wata rana mutane sun taru wurin Yesu, ya ce musu, Hakika ina gaya muku, duk wanda bai shiga gargen tumaki ta ƙofa ba, amma ya haura ya shiga ciki ta wani gefe, to, shi ɓarawu ne, ɗan fashi ne kuma, wanda ya shiga ta ƙofar kuwa shi ne makiyayin tumakin. Yesu ya faɗa wa mutanen wannan misali, amma ba su gane abin da yake faɗa musu ba, don haka Yesu ya sake ce musu, Hakika ina gaya muku, ni ne ƙofar tumakin, ni ne ƙofar, wanda ya shiga ta wurina zai sami ceto, zai shiga ya kuma fita yana kiwo. Ɓarawo yakan zo ne kawai don sata da kisa da kuma halakarwa. amma na zo domin ku sami rai, su kuma same shi cikakke, ni ne makiyayi mai kyau, makiyayi mai kyau kuwa, shi ne yakan ba da ransa domin tumakin, ɗan asako da aka yi hayarsa don kiwo, shi ba makiyayi ba ne, tumakin kuma ba nasa ba ne, saboda haka, da ganin karen daji yana zuwa da gudu, sai ya bar tumakin ya gudu. Karan dajin kuwa ya kama tumakin ya kuma warwatsar da su, mutumin ya gudu ne domin aikin kuɗi ne kawai yake yi, kuma ba abin da ya dame shi da tumakin, ni ne makiyayi mai kyau, na san nawa, nawa kuma sun sani, kamar yadda dai na san Allah Uba, Uban kuma ya sani, ina kuma ba da raina domin tumakin. abin da ya sa Uba yana ƙaunata kenan, domin ina ba da raina saboda in sake ɗauko shi kuma, ba mai ƙwace mini rai, domin ni da kaina nake ba da shi, ina da iko in ba da shi, ina da iko in ɗauko shi kuma, abin da Ubana ya umarce ni in yi kenan. Saboda wannan maganar da Yesu ya yi, sai Yahudawa suka shiga mahawara da juna kuma, da yawa daga cikinsu suka ce, Ai, yana da aljani ne, shi yasta yake hauka, don me za ku saurare shi, amma waɗansu kuwa suka ce, A'a, ai, wannan magana ba ta mai aljani ba ce, ashe, aljani zai iya buɗewa makaho ido? Sai Yahuda suka kewaye shi, suka ce masa, Har yaushe za ka bar mu cikin shakka? Idan kai ne almasihun, ka gaya mana a fili. Yesu ya amsa musu ya ce, Ai, na riga na gaya muku ba ku ba da gaskiya ba, abubuwan da nake yi a cikin sunan Ubana su ne suke nuna kowane ne ni, amma ba ku ba da gaskiya ba, domin ku ba tumakina ba ne, gama tumakina sukan yi biyayya da abin da nake faɗa, na san su, suna bi na kuma, ina ba su rai na har abada, kuma ba za su taɓa mutuwa ba, kuma ba wanda zai ƙwace su daga hannuna. Ubana wanda ya bani tumakin ya fi duka girma, ba kuwa mai iya ƙwace tumakina daga hannunsa, da ni da Uban ɗaya ne, sai Yahuda suka sake ɗebo duwatsu don su jajjefe shi, sai Yesu ya amsa musu ya ce, Na yi muku abubuwa masu kyau, masu yawa kuma daga wurin Uba, a kan wani a cikinsu za ku jajjefe ni? Yahudawa suka amsa masa suka ce, Ai, ba don wani aiki mai kyau da kayi ne za mu jajjefe ka ba, amma don maganar reni ga Allah ne, kai da kake mutum kawai kana mai da kanka daidai da Allah. Yesu ya amsa musu ya ce, Ai, a rubuce ke a dokarku cewa, Allah ya ce, Na ce ku alloli ne, mun dai san cewa rubutaccen maganar Allah baya ƙarya, idan Ubangiji ya ce da waɗanda suka ji saƙonsa alloli, to, ni da Uba ya tsarkake ya kuma aiko ni duniya. maganar reni ga Allah nake yi kenan, da na ce, Ni ɗan Allah ne, in ba ayyukan da Ubana yake yi su nake yi ba, to, kada ku gazganta da ni, amma in su nake yi, ko ba ku gazganta da ni ba, ku gazganta da ayyukan, don ku sani, ku kuma gane cewa Uban yana cikina, ni kuma ina cikin Uban. sai suka sake yin ƙoƙarin kama Yesu, amma ya fita daga hannunsu. Ko gaji abin da Yesu ya faɗa ma Yahudawa, da shike an ƙayyade mana lokaci, ba mu da dama mu fasarta dukan zancen Yesu filla-filla ba, amma za mu yi bincike bisa sunaye guda biyu waɗanda Yesu ya mora don kansa, ko ka ji su? sunayen ɗin nan su ne ƙofar tumaki da kuma makiyayi mai kyau. Da farko, mun ji bayan Yesu ya misalta ’yan Adam da tumaki, ya ce ma taron, Ni ne ƙofar tumakin, wanda ya shiga ta wurina zai sami ceto, don mi Yesu ya ce da kansa ƙofar tumaki? A wancan zamani makiyayi zai gina garge da ƙayayuwa ko da katangan duwatsu mai ƙofa ɗaya inda tumaki suke shigowa, da marece, sa'an da tumaki sun shiga, sai makiyayi ya kwanta a ƙofar garge, ya kwana can don ya tsare tumakinsa. Kenan in wani naman daji ya zo ya nemi ya shiga gargen yin ɓarna, dole ya wuce ta wurin ƙofa inda makiyayi yake kwance. sai makiyayin zai kori naman daji kamin ya yi ma tumaki ɓarna, saboda haka makiyayi kansa ya zama ƙofar tumakin. Ubangiji Yesu ya kira kansa ƙofar tumakin, ma'ana kenan, Yesu yana kula da duk wanda ke nasa, bayan wannan, idan kana son zaman sashin gargen Allah, dole ka bi ta wurin Yesu. duk mai neman ceto daga tarkon Shaiɗan, kuma daga sakamakon zunubi, da kuma iko mutuwa da hukuncin madawwamiyar gidan wuta, ya kamata ya bi ta wurin Yesu, shi kaɗai ne ƙofa da masu zunubi za su bi don su kai ga rai na har abada. Saboda haka, maganar Allah ta ce, Ba kuma samun ceto ga wani, domin cikin dukan sunayen da aka ba wa mutane a duniya ba wani sunan da aka bayar wanda lalle ta wurinsa ne za mu sami ceto, sai dai ta wurin Yesu kaɗai. Ayyukan manzanni Sura hudu aya goma sha biyu Yesu ne kaɗai ƙofar ceto, ba wani sai shi. Ko ka tuna can baya, mun karanta labarin annabi Nuhu da ruwan tsufana? Ƙofa nawa Allah ya umarta ma Nuhu ya gina a jirgin wanda zai zama mafaka don duk mai son tsira daga hukuncin ruwan tsufana, ƙofa ɗaya tak, duk mai son tsira daga ambaliyar ruwa dole ya bi ta ƙofa guda ta jirgin nan, duk wanda ya shiga ƙofa ya sami ceto, duk wanda ya ƙi shigowa ya hallaka. Kamar haka game da ranar tashin duniya, littattafai masu tsarki sun tabbata mana Allah ya buɗe ƙofar ceto ɗaya tak don ’yan Adam, almasihu kansa ne ƙofa wadda tana barin mutane su shiga zuwa rai madawami. Shi ya sa Yesu ya ce, Ni ne ƙofar, wanda ya shiga ta wuri na zai sami ceto, duk wanda bai shiga gargen tumaki ta ƙofa ba, amma ya haura ya shiga ciki ta wani gefe, to, shi ɓarawo ne, ɗan fashi ne kuma. Yohana Bishara Sura goma aya tara da aya ɗaya. Suna na biyu wanda Yesu ya mora don kansa ya zama kamar na farko, ba kawai ne Yesu ƙohar tumakin shi ne kuma makiyayi mai kyau, Yesu makiyayi mai kyau, domin shi ne wanda ya ƙaunace mu har ya ba da ransa mu, lalle shi ne makiyayi mai ban mamaki, game da shi annabi Dauda ya rubuta a Zabura ta ashirin da uku cewa, Ubangiji kiyayina ne, ba zan rasa komai ba, yana sani in huta a saura mai ɗanyar ciyawa, yana bi da ni a tabkuna masu daɗin ruwa, suna kwanci lif, yana ba ni sabon ƙarfi, yana bi da ni a hanyar da ke daidai yadda ya alkawarta. ko da hanyar nan ta bi ta tsakiyar duhu na mutuwa, ba zan ji tsoro ba, ya Ubangiji, gama kana tare da ni, sandanka na makiyayi da kerenka suna kiyaye lafiyata, ka shirya mana liyafa inda makiyana duk za su iya ganina, ka marabce ni, ka shafe kaina da mai, ka cika tanduna fal da mai, hakika alherinka da ƙaunarka za su kasance tare da ni, muddin raina, haikalinka zai zama gidana har abada. Ya kamata mu fahimta, almasihu kansa ne makiyayi mai kyau wanda Dauda ya rubuta labarinsa, saboda haka Yesu ya iya cewa, Ni ne makiyayi mai kyau, da kuma ni da Allah Ubana ɗaya ne. Yohana Sura goma aya sha ɗaya da aya talatin Amma sa'ad da Yesu ya furta shi da Allah ɗaya ne, sai yahuda sun ce, Ya yi saɓo, sun ɗebo duwatsu su jajjefe shi, ba su iya yarda cewa Yesu Allah ne cikin jikin mutum ba, har wa yau wannan maganar Yesu ta zama abin tuntuɓe ga galibin ’yan Adam, waɗansu suna kuskure cikin tunaninsu da cewa don Yesu ɗaya ne da Allah, kenan akwai alloli biyu, ba haka yake ba, littattafan annabawa suna shaida a sarari Allah ɗaya ne, Nasi ya ce, Ubangiji shi ne Allahnmu, Ubangiji ɗaya ne, bisa ga maimaitawar shari'a Sura shidda aya hudu, amma gaskiyan nan Allah ɗaya ne, ba ta hana Allah ya bayyana kansa a duniya a kamannin mutum ba. ya yi misalin nan zai taimaka, ka yi tunani a kan ƙwayar rana wadda take haskaka bisa duniya, tana ba mu haske da zafi, rana nawa irinta akwai su gare mu, ɗaya kaɗai, a ina rana take, tana can nesa cikin sararin samaniya, amma kuma tana nan duniya, tana cika rayukanmu da haske mai ba da rai. ƙwayar rana mai zafin ƙunawa da ɗumin hasken rana duk guda ne, kamar haka Allah da Yesu ɗaya ne, Yesu ya ce, Ni da Allah Uba ɗaya ne, Ubangiji Yesu ya shigo duniyarmu domin ya kawo mana hasken ƙaunar Allah da cetonsa, ka saurari maganar littattafai masu tsarki game da Allah da Yesu. Allah mu ne mai cinyewa. mai kasancewa a cikin hasken da ba wanda yana iya kusa da shi, ba mutumin da ya taɓa ganin Allah, makaɗaicin ɗansa wanda yake daidai da Allah, yake kuma tare da Uba, shi ya bayyana mana yadda Allah yake, ɗan shi ne hasken ɗaukakar Allah da kuma ainihin kamannin Allah, daidai yake kuma da Allah, yana riƙe da dukan komai ta wurin maganarsa mai iko, bayan ya tsarkake mu daga zunubanmu sai ya zauna a sama a hannun damar maɗaukaki duka. Ga Yesu almasihu ne dukan allantakar Allah ta kasance, domin a cikin almasihu ne wanda ya zama mutum dukan allantaka take tabbata. Ibraniya Sura goma sha biyu aya ashirin da tara da Timotaus ta farko Sura shida aya sha shida, Yohana Sura ɗaya aya sha takwas, Ibraniya Sura ɗaya aya uku, Kolosiya Sura ɗaya aya goma sha tara da Sura biyu aya tara. Gaskiya shi ne abin da maganar Allah ta shaida, domin a cikin almasihu ne wanda ya zama mutum dukan allantaka take tabbata. Kolosiya Sura biyu aya tara, saboda haka Ubangiji Yesu ya iya cewa, Da ni da Uban ɗaya ne, almasihu Yesu ne makiyayi mai kyau wanda ya fito daga sama, ya zama mutum, ya zamna a duniya, ya ba da ransa mai tsarki domin ya fanshe mu daga la'anar da zunubanmu suka jawo mana, shi ne kuma ɗayan da ya tashi daga matattu yana ba da rai madawwami ga duk wanda ya ba da gaskiya gare shi. saboda haka Yesu ya iya cewa, Ni ne makiyayi mai kyau, ina kuma ba da raina domin tumakin, saboda in sake ɗauko shi kuma ba mai ƙwace mani rai, domin ni da kaina nake ba da shi, ina da iko in ba da shi, ina da iko in ɗauko shi kuma, Abinda Ubana ya umarce ni in yi kenan. Yohana Bishara Sura goma a sha hudu zuwa sha takwas Shakka babu, Yesu ne makiyayi mai kyau, domin shi ne wanda ya ƙaunace mu har ya ba da ransa mu. Kamin mu yi kwana yau, bari mu sake jin kalmomin nan masu ban mamaki na Yesu, da ya ce, Ni ne ƙofar, wanda ya shiga ta wuri na zai sami ceto. wanda bai shiga gargen tumaki ta ƙofa ba, amma ya haura ya shiga ciki ta wani gefe, to shi ɓarawu ne, ɗan fashi ne kuma, ni ne makiyayi mai kyau, makiyayi mai kyau kuwa shi ne yakan ba da ransa domin tumakin. Ɗan asako da aka yi hayarsa don kiwo shi ba makiyayi ba ne, tumakin kuma ba nasa ba ne. saboda haka da ganin karen daji yana zuwa da gudu sai ya bar tumakin ya gudu. Ni ne makiyayi mai kyau, gama tumakina sukan yi biyayya da abin da nake faɗa, na san su, suna bi na kuma, ina ba su rai na har abada, kuma ba za su taɓa mutuwa ba, kuma ba wanda zai ƙwace su daga hannuna. Abokai masu sauraro, wane ne kuke bi, ko kuna bin makiyayi mai kyau, ko ko kuna bin wani dabam? Na gode don sauraro, ina gayyatar ku. mu haɗu darasi na gaba, mu ji koyarwar Yesu game da jinƙai wanda ya cika zuciyar Allah. Allah ya sa muku albarka yayin da kuke tunawa da abin da Yesu almasihu ya faɗa a kansa, Ni ne ƙofa. wanda ya shiga ta na zai sami ceto, ni ne makiyayi mai kyau, makiyayi mai kyau kuwa shi ne yakan ba da ransa domin tumakin. Yohana Bishara Sura goma aya tara da sha ɗaya Allah ya taimake mu, amin.